Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Mutallab Asad kashi na 34. Takalmin da ta cire tana ƙara sallama ta shiga da da ke zaune akan kujera ta ce Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi sallam. Wace ce wannan kamar Aisha? Da damar mishi a fuskata ta ce ni ce da ina wuni. Daga ina da suka yi nan haka Aisha ranar nake wa yaron nan magana ki ya ce mun aika wanki ya karbe ki na ce gani kusa banda a bani ke ni daban da kowace budurwa a gabana murmushi ta ce mama ce ta aiko ni gidan wata ƙawarta. to shine na ce kamar gidan da nan bari na shigo mu gaisa kai amma kin kyauta kin zama masha Allah jiki gwanin sha'awa sai dai kuma shigar take sai a hankali ita urukan nake tun daga can cikin ƙauye ta aiko ki saboda Allah da yamman nan to ki uban mi a gidan ƙawarta ta. murmushi dai ta ce wai mijinta ne ya zama ɗan siyasa shine nan ta bata labarin komai safiya kin ji ni da lalata matan nan ku to ta ba za ta ce bata gane ki ba dan Allah shine ta baki dubu biyar ya maganar makaranta kin kusa gamawa dai ko cikin sanyin jiki ta ce a ada da ba na zuwa makaranta ban gane san da mimi budurwa da ke baki zuwa makaranta ba ina yake zuwa to idan ta ne ciccigo da hawaye ta ce ina yi wa mama kosai da safiya da rana kuma tallan abinci ban gane talla ba bayan manyan galadin yaranta shine take saka ki su kuma sauran yaran gidan me suke siyarwa babu mai siyar da komai kai wannan rayuwa ta zama abin tsoro inda ba za su iya ba sai na karbe ki ai amma magana ki koma ma bata taso ba rayuwa mace ai tana buƙatar kulawa ke safiyo je ki karbo mata abinci a haɗa mata da lemu da ruwa ki kawo wannan hanya da tasha. sha amsawa ta ta fita kin ganin nan nasa ana gyara hatsi jikana ne zai zo murmushi Aisha ta dan gidan ta mace ne ba lalle ki santa ba ita can ƙasar ta yi aure ba ki gaba Allah ya rufa masa asiri sosai ba kin ji ana mam general enterprises to ai shine jikana za ki ji gidan tv da radio suna shagunan sa ai shine na. murmushi aisha ta ce Allah sarki ba ki ga da Allah ya rufa masa asiri ba <clears throat> wai yaron can haushi yake ji dan na ce ba zan saka baki ba wai ya aure diyarsa yaron fa ba su da da'a ko ni ba sa zuwa su gaishe ni kina ganin sa haka shi ma sai dai Allah ya shirya yanzu ko kafa ta kafa ki zan je in taho da ke ina za ki zauna babu ilimi cici kuwa nuwan ta yi tana kallon dada tana jin kamar Allah ya amshi addu'a da take yi babu dare babu rana akan ya kawo mata mafita yanzu ki zauna ki ci abinci kin ji ni kuma zan je in yi sallah sai ki shigo ki kwanta kasa cewa komai yi? saboda mamaki da ya kusa kashe ta kannan mahaifinta wasu da na mahaifiyarta sun ce ba za su iya rike ta ba to ina kuma gwaje suka haɗa kakanni da iyayenta mata ya Allah mai amsa addu'a bayi ka ƙara duba na duk da suke tunanin irin arziki na mutallaba abin ya fi ƙarfin tunaninsu don ko ba abu ne da za su fahimci komai a cikinsa ba idan sun kalla daidai private jet ne har suka suka sauka babu wanda ya samu yi masa magana don da alama ma aiki yake ta yi sauka su karfe takwas daidai na dare inda suka ga motoci da masu tsaro ya saka ta faɗar lafiya ko alhaji mutallab kallon tabda na sakanni kafin ya ce tarba ce daga gwamnatin ƙasar, kuma je ni wallahi yayi kaina duk ya kulle afara ta faɗa tana zazzaro idanuwa murmushi ya riko hannunsu suka sauka Yana sauka aka karɓi jaka hannunsa da ta hannunsa. Aka saka a babbar bakar jeep. Ganin Umar gifi ya saka shi sakin murmushi yana faɗin. Uga, barka da zuwa. Irin wannan surprise Umar. Dole mu kawo gaisuwa. Ya faɗa yana bin afra da kallo har suka shiga mota. Ka ce an gama komai. Gidanka ai haɗuwarsa ba a magana. Ya faɗa yana murmushi. Nan suka karasa suka wuce tsakiyar babban garin nasu. Inda zai buɗe shagunansa. Daman karfe tara daidai suka saka. Hakan yi daidai da karasawar wasu gurin. Nan aka buɗe taron da addu'a sannan aka buɗe shago daga nan suka yi sauran reshen nasa inda na ƙarshen shugaban ƙasa da kansa ya buɗe arziki ba abin wasa ba wata ɗaukaka sai Allah yanda Allah ya ɗaukaka mutallar baki ba zai taɓa bayani ba security ɗin da aka bashi suka yi wa haƙun gwanda zai zauna shiga su wani tsamin mimin gida ya sa mamu dan juyowa yana faɗin ma wannan fa Shi ne gidan da na ce maka na yi. a take ji wani abu ya soke shi wanda haushin da ya sake ji gani yadda shugaban ƙasa ya tarbe shi cikin wata convoy sai ce mu je mana Umar Get down, ya faɗa yana murmushi. Afirkam suna sauka ta rungume shi tana kuka. Yayana, Allah ya kula mana da kai, ya tsare mana kai. Ki shige ku je ku huta. Akwai ma'aikata a gidan abinci na jiran ku. Mamur ku sai ce, kai na dan ciwo ma, bari zan dawo da safe. Oke, kawai ya ce masa, ya shige. Don Umar nan zai kwana. Su masu tanta ɗin gajiya bata bar su san fito ba, sai suka yi wanka da sallah suka kwanta. Katafaren ɗakin da ke sama ya shiga, wata kalar kayan menu nuni da gajiyar da ke tattare da shi mm. ya ce yana ambata Allah haɗa da raba kansa da kayan jikinsa ya ɗora wani tawul iya ƙugu addu'a shiga ban ɗaki yana saka wa kansa ruwan ɗumi tare da jan nan farfashi jin yadda jikinsa ke amsawa wanda ke nuni da filin kenan gani yadda tsikar jikinsa ke miƙewa ya saka shiga gauta wanka ya fito haɗa da saka da labiya yana kiran wayan minal kusan kira uku ya mata bata daga ba sai ana hudun tukunna ta daga wai menene kake kira na haka ba san kira matata ba ba ka ce aure za ka yi ba idan ka isa ka yi kafin ka dawo ina tare da baki kar ka dame ni ta faɗa tana kashe waya. a hankali yanayin sai ya shiga sauyawa ransa kuma ya ɓaci da kalaman nata washe gari suna yin sallah asubahi da ta suka aisha a gaba su direba ya tafi kai su ki daina damuwa kin ji zan tsaya miki insha Allah in dai abin bai fi ƙarfi na ba zan tsaya miki in ban da dangin uba sun fi ƙarfi akan mu dangin uwa ai da ku ta kansu ba zan ba ba wallahi yanzu idan muka karasa za mu samu kawun da ake aiko eh za mu same sa da da sai sha biyu yake tafiya aiki wanda suka karasa Salima da ta rangada nan ta tarasa mamar yara har ma da kawun nata suna zaune hege yarinya gidan uban wa kika tsaya tsuru-tsuru aisha ta ce ki hakuri mama dare ne shine na biya gidan dada ko menene haka ke daga shigowar ta zaki fara daginta yanzu baka gama tambaya ta ina take har kana min wa'azi yanzu kuma ta shigo ina hukunta ta kace min wai me haka sanda zuwa dada kawun ya faɗa yana bata guri tsaki da ta ce wai kai kuwa wani irin mata ka tara ko gani idanuwa na ita rage sababi a yi hakuri dada shi gidan da biya to idan ba sakarci ba a yi yarinya da yin mararis an taɓa haka kuma kun ajiye budurwa a gaban ku babu ilimi an taɓa haka ki yi hakuri dada don Allah wallahi ni dai ban da ƙarfin ruɓan ne ina dai yi ne amma makaranta ba zan iya saka ta ba su ma sauran yaran iyayensu ne to ita da take wahala ba sai ta saka ta ba arata ta je ta kai miki to billahi lazi ba zan iya wannan rukun ba munafika kawai ta je can gidan karuwan da suka kama ita da karuwan yayarta ta je ta cigaba da zama kawo da sai ya tashi ce dan Allah ki hakuri maman Muktar wallahi ba zan rike ta ba tsinanniyar yarinya mahaukaciya yar mabarata irin ki masu tarihin abun kunya so sai Aisha ta shiga rera kuka tashi mamu ta shiga ɗakin shirki ta ɗauko bakko ta cillowa Aisha ga kayan nan ki shige ki bar min gida na fitsararriya sai da ta gama sanar da ta yi ajiyar zuciya ta ce daman zuwan da ne ka bani ita shi ya saka na zo da kaina ni zan kula da ita zan kuma rike ta tunda kukun kasa ba za a bar mare ne Allah tana wulakanta ba wallahi ki tafi da ita dada na amince ɗari bisa ɗari idan ta samu miji mata ya auren ta dan Allah kowa ya huta mamaki ne kama dada sosai da wannan zumuncin na zamanin nan tashi mu je Aisha cikin shi shekar kuka ta ce kawo na gode Allah ya saka da alkhairi kawo amin Allah ya kiyaye sai ki kama kanki dan idan kika rasa ta bana tunanin kina da wani matsugunan Tsaki mama ta ta shige daki tana faɗin. Ai dai mu gani idan ma bakin cikin tallan da take min ake yi zan iya abuna da kaina. Mutane sai munafurci jinin tsiya tsiyama irin Aisha. Ki dakata kada ki gaya min magana. Shige wata mama ta ita kuma Aisha tana kuka suka yi sallama da kawu suka wuce. A hanya ma sai da dada ta yi kuka. Inusa idan ka samu shagon siyayya za mu tsaya. Ni zan yi aikin ladan Allah ya taya ni riƙon Haka kuwa aka yi, don suna ƙara suwa shagon Dada ta ja hannun Aisha, suka shige ciki nan dai mata siya mai yawa Aisha kuka ta saka mata saboda mamakin lamarin sai daga nan suka ɗauki hanyar gida Safiyu ina da ta shiga ne ni dai ta ce min ta shiga ƙauye ƙauye kuma fita yaran sa ɓace daman zuwa yayi mata famfo akan ta saka baki mu tallabi aure ɗaya daga cikin yaransa kuma gashi ba ta nan wajen ƙarfe sha biyu mahmud ya zo suka shiga cikin ƙauyen don santarin gidansa aisha gaba ɗaya ya kasa zukuni wani irin ƙaunar yarinya yake ji ko suka karasa gidan aka sanar masa ai masu gidan sun daɗe da rasuwa a nan shiga dubawa amma kuma duk inda suke tunanin zance ɗaya ne ai sun dade da rasuwa inda mahmud ya hango tsantsar damuwa a cikin idanuwan mutallab ya saka shi dafa kafaɗarsa cikin sallar lashinsa yana cewa calm down mutallab za mu same su duk inda suke wiyai mahmud wallahi ina son aisha so mai tsanani ina buƙatar sanin me ya same su kuma a ina suka shiga duka za ka sani mutallab amma dole sai mun ba abin a hankali ni fa ina tsoron wani wutan ma idan ba da su duka ta haɗa ta ƙone ba mutallab wani irin busgu kansa mu tallafe yana masa wani irin kallo hada da cewa me yasa bakinka ba zai faɗa alkhairi ba Mahmud ka san matsayinta a zuciyata da kake yi mata fatan mutuwa sai ka ce baka san farin ciki na wannan wace irin magana ce kake mu tallaf akan yan mabarata kake kallon fuska ta kace bana son farin cikin ka me kake nufi da hakan mutallaf da kansa ke jingina a jikin kujerar da yake zaune idanunsa a rufe ba tare da ya bude ba yace abin da zuciyarka ta ya maka kuma bana son sake jin kalma ɗaya akan Aisha daga bakinka mutukar ba alkhairi zaka faɗa ba cikin mamakin sa mamu ya ce yar mamaratan mu talab wai kuma tawa kake kana da mata kana da wuce tafi da komai a gidanka yar masu arziki da zaka wanta da hankalinka akan yan matsiya kafin ya karasa mu talabi da masa tsawa yana cewa get out of my car mutallab i said get out mahmud ko kana so ka ga negative side dina ne shi ce baki mahmud yana kallon sa hada da bude motar ya fita da da ruko masa murfin kofar da karfi wayarsa ce ta fara ringin kamar ba zai daga ba sai kuma mika hannu sama steering wheel din motar ya dauka ya daga ya kai kunnensa har lokacin idanuwansa a rufe hallo na. minal ta faɗa a shagwabi tamkar za ta yi kuka mutum da ke jin kansa cikin wani yanayi daga ba ɗaya baya yi masa daɗi ya ce na'am minal sai yanzu ki nemi ni bayan abin da kika yi min jiya anyway kina lafiya lafiya kalau na, sai dai zuciya ta san ba ta yi min daɗi saboda wani mummunan mafarki da na tashi da shi wai ka fara son wata mace bayan ni har ka fara zuwa zance wajenta an kuma saka muku rana a aure yaya na wallahi mutuwa zan yi dan ba zan iya jura ganin wata mace tare da kai ba ba zan iya lamun ka raba mana soyayya ni da wata macen ba ba zan iya ba yaya na ta ƙare zancen tare da suka mishi wani irin kuka da ya sake jefa su cikin wani yanayi a hankali buɗe idanuwansa da suka wani kaɗa masa tare da cewa minal wai duk wannan kukan na me daga mafarki sai aka ce miki ya zama gaskiya kuma idan ma ne ai bai kamata ki tayar da hankalinki ba saboda kin kasa tsayawa ki bani irin cikakke kulawar da nake bukata please dan Allah dan annabi Minal. ki bari na ji da halin da nake ciki wani kokar da zaki saka masa hada da cewa me kake so ka sanar da ni yanzu kenan so yadda nake yi maka na gaza duk ya jure wa tarin ka da kullun kullum baka gajiya da nake yi duka abin zane kuma ba kulawa ba ce rinsa idanuwa sai ciwon kan da ke damunsa na sake taron masa hada da cewa ban ce kin gaza ba Minal." amma ki sani kowane namiji ba soyayya kaɗai yake bukata ba a wajen matarsa yana son tattali kulawa martabawa tsaftace muhallinsa kalamai masu daɗi jansa a jiki kula da cinsa shansa suturarsa idan ya nemo ya ajiye miki da sauransu waɗannan abubuwan su ne ke zama ginshiƙin da ke ƙarfafa tsayuwar ginin da aka yi wa soyayya tare da ƙawata ta da kuma ƙarfafa ta yadda shi kansa auren zai yi ƙarko rashin samun su kuwa minal kan da soyayya da kuma lalata aure ina da lahi wa ina ilaihi raji'un kana so ka faɗa min cewa soyayyar da kake min ta raunata kana so ka ce min auren ya lalace kenan bayan ka san irin tarin ƙauna da soyayya da nake yi maka Jin da tallafi san ba za ta fahimce sa ba, sai ma sake saka masa kukan da take yi. Ya saka shi sauke ajiya zuciya a hankali, dan ya so gajiya da kukan nata, tare da sanya murya sai ya ce, "Soulmate, duka ni ba haka nake nufi ba, kuma farki ba gaskiya bane. Ki yi hakuri ki kuma kwantar da hankalinki, domin yayin ki na mutakar son ki a zuciyarsa. Ina cikin wata 'yar damuwa ne yanzu. Ki min addu'a an jima za mu yi waya. Insha Allah kin ji ko?" Sai da ta dama jina ta hanci da cikin kuka sanan ta iya cewa, "To, murmushin ƙarfin hadi ya saka mata haɗe da cewa i love you nan ma da to kaɗai ta sake amsa mishi kafin ya iya kashe waya zuciyarsa cike da takaici wai dan i love you din nan ma ba za ta iya maida masa ba sai dai to bai san lokacin da ya saki tsaki ba yana tada mota ya ba wajen shagunan sai ya wuce ya tadda komai yana tafiya daidai yadda ya kamata a cikin ya salla azhar da la'asar sannan ya wajen. wajen wasu Aisha ya sake komawa ya ci gaba da tambayar mutane ko Allah zai sa ya dace da wanda ya san inda sa koma amma har lokacin ba a dace ba Gefe ya mai ya kifa kansa da jikin steering wheel na motar haɗe da faɗawa duniyar tunani. Allah ya sani yana da matuƙar bukatar wata mace a gefen sa don kauce faɗawa halaka, amma yana matuƙar jin tsoron kai ya sake zuwa ya dauko kansa irin minal. Shi saka zuciyarsa ta kasa haƙura da Aisha, da ita ma din baya da tabbaci akan zai samu komai dari bisa ɗari a gunta. Amma zuciyarsa na faɗa masa zai samu kaso casa'in bisa ɗari a wajenta, wanda hakan kadai ya wadatar da shi. Idan ya da kaso ishirin bisa ɗari da yake samu a gun Minal, har aka kira kirayen sallar magariba yana wajen ya bude mota sai ya fito ya rufe kasancewa akwai masallaci a can gaba ya nufi wajen ya dauki buta ya ɗebi ruwa ya alwala mutanen unguwa sai famun kallon sa suke yi ganin bakon mutum da kallo ɗaya za ka yi masa kasan akwai tarin arziki da wadata a tattare da shi cikin unguwar tasu bai kula su ba har ya karya alwalarsa ya shige cikin masallacin aka tare sallah bayan an gama ya miƙe ya nafila a biyu kamar yadda ya saba ya sallame ya daga hannu ya addu'o'insa da azkar ya shafa hannu ya miƙa wani kusa da shi suka gaisa haɗe da cewa bawan Allah tambaya nake yi dan Allah Isa mai shayi da ke ƙoƙarin miƙewa ya je ya haɗa wutar da huwar shayinsa saboda ya makara yau ya ce Allah ya sa na sani ranka ya dade amma mu je daga waje ko ya kama hanyar fita shi ma mutallab din ya miƙe ba bayan suka fita sake gaisawa suka yi mutallab ya gabatar masa da kansa kafin ya dora da cewa na zo gwanda ne watannin baya da suka wuce a wancan gidan wajen wata yarinya da mahaifinta ke fara tare da ita akan zan sake dawowa mai magana da su sai dai yanzu na kamar ba su bane a cikin gidan da na tambaya sai aka ce min sun yi gobara sun kone. eh haka ne amma akwai yasu ƙwaya ɗaya da ta rage dan yar uwar ta ita ma Allah ya mata rasuwa bayan mutuwar iyayensu a razana mutum bai dago kai yana kallon sa da cewa wace daga cikin su ke rayi Aisha ce ranka ya dade wata gagarumar ajiyar zuciya mu bai sauke jin Aisha na raye. yana mai jin sanyi da kuma tausayinta a zuciyarsa kafin ya ce Allah sarki ubangiji ya musu rahama ya kuma gafarta musu amin ya Allah isa mai shayi ya faɗa yana ƙoƙarin barin wajen saurin dakatar da shi mutum bai sake yi tare da shi ba amma to dan Allah ya zan zanyi na same ta yanzu ai tana gidan ƙanin mahaifinta ne yalla bai gashi ni ina kan bakin aiki na balle na kai ka wajen ba komai za zaka yi min bayani idan har ba damuwa sanin ba lalle ne iya fahimta ba ko ya misalta masa gidan da kawun na ta yake ya saka ya ce anya unguwar na da wahalar kwatanciyar yallaɓai. amma ka bani mintuna goma idan ba damuwa na ji wajen sana'ata kawo gun can in na dawo sai na kai ka ai Aisha mutuniya ta ce tana da hankali da nutsuwa sosai wani abu mutallabi ya da kan masa zuciya mai kama da kishi ya saurin danne zuciya sa da cewa ga mota ta can bari na je na jira ka a ciki ya kare zancen tare da wucewa ba tare da ya jira mai zai ce ba sai da Isa ya je hada wutar da hoshayin shayinsa ya fitta kuma ya daidaita saman tireda sa sannan ya kira wani kanin sai ya ce zauna ya tsare masa shagon kafin ya dawo sannan ya samu mutallabi suka wuce gidan kawun Aisha yana fama raba idanuwa cikin mota da inda yake bai taɓa haduwa da mota mai kyau irin ta ba sun yi sa'a kuwa ko da suka isa kawuna zaune a kofar gida shi da wani abokinsa bayan sun fito cikin mota suka nufi wajen da kawo da abokin nasa suke zaune sun zuba mota idanuwa suna kallo cikin girmamawa mutallab tallafi duka yana gaishe su isa kuma ya shiga yi musu bayani dukkanin su baki sake suka ba mutallab da kallo kafin kawu ya ce in ce da lafiya ko yaro kake neman su lafiya kalau kawu, dama akwai a su mai suna aisha da na gani kwanakin baya kuma na same ta muka yi magana da ita da kuma mahaifinta da sunan idan na sake dawowa za mu zauna mu magana da shi sai gashi na samu labarin cewa Allah ya karba sa haka ne Allah ya ji kansa ya yi masa rahama amin ya rabbi sai mutala bai kasa cigaba da magana har sai da kawu ya ce to gashi kuma Aisha din ba ta nan da zan wata daga cikin dangin mahaifinta da ke zaman kaka a wajenta ta dauke ta maganar da nake maka yanzu haka ta koma can wajenta da zama to kawai idan ba damuwa ina so kai min izini na je na ganta Shiru kawai kamar mai wani nazari kafin ya ce, shikenan ba damuwa. Ka je gobe da safe ka dawo na haɗa ka da wanda zai kai ka. Ko kuma ni da kaina na kai ka wajenta. Saboda ita muryar ta ba daɗi ne da ita ba. Ba na tunanin idan ka je kai tsaye za ta bari ka ga yarinyar nan. Amma kafin nan, me yasa kake son ganin ta? Cikin jin kunya mutallab ya sadda kai ƙasa haɗe da cewa, Kawu, ina so ne idan har ta amince zan aure ta. Gaba ɗaya zaro idanuwa suka yi hadda Isa, jin abin da yake fitowa daga bakinsa da ba su yi tsammani ba. Muryar kawo na rawa ya ce, kai yaro ina riba yauta da yarinyar nan ka zo kai baka gudu ko in ba ka ba ina kai ina ita ko dai kawo wallahi da aure nake ta. wannan ne madalin da ya saka na fara zuwa na ga mahaifinta muka yi magana kafin na bujuro masa da wannan zancen sai gashi Allah ya yi nasa iko A je zuciya kawuye yana jinjina kai tare da mamakin ikon Allah Ina tambayar kansa hatta ina Aisha ta haɗu wannan kyakkyawan matashi mai arziki sai ya dauko kansa yana kallon sa ce. idan har haka ne kuwa zan fi kowa farin ciki ita ma Aisha ta yi aure ko ta samu nutsuwar zuciya da gangan jiki dan yarinyar nan ta wahala a rayuwa ta ga jarabawa sosai nan ne suka sallama akan zai dawo su tafi tare gidan dada tare da yi masa alkhairi ya mushi lambarsa su ne ɗauki isa mai shayi da jikinsa ya sanyi jin abin da yake tafi da mutallab suka wuce don har ga Allah ya fara sha'awa auren Aisha saboda ya fita ita halin da take ciki don bai san mata koma gidan dada ba amma ko yanzu yana yi mata farin ciki da ta samu wanda zai aure ta ta je ta huta ita ma sai da mutum ya sauke shi hawo jarin bar shagonsa na shayi da mutane ke zazzaune suna jiransa haɗe da fuddo kuɗi masu yawa da ko tsayawa kirgawa bai ba ya miƙa masa yana godiya murmushi isa ya haɗe da karɓa yi masa godiya shi ma sanai ta da mota sai ba wajen yana jin wani farin ciki a ransa minal kuwa tunda mutallabi ya tafi gidanta ya koma wata madabdalar daba ta ƙawayensu su sasi ke zuwa su rashi a dafa mai kyau a ci a sha a goshi sannan a saka kiɗa da waƙa a yi ta casu. Abin da damun Jalil sosai saboda inda suke damun mutane da kaɗe-kaɗe har lokacin sallah, amma bai taɓa ce mata me ya saka ba saboda ganin take ta a kansa. Gashi kullum yana ganin da Umma ke shige da fice a gidan. Baya son ya sake yin wani laifin da yayin nasa zai masa faɗa a kanta. Sosai ta sake komawa Minal ɗin asali ta sha kisan attach da kumba ga wani shegen haske da ta sake tamkar ba ita ba. Kallo ɗaya za ka yi mata ka gane hasken bilicin ne, ba na tana asali ba. haka ma duk lokacin da ta so fita jin mota da take yi ta fita hankali kwanci cikin shigar duk da ta yi mata daɗi ba za ka taɓa kallon ta ka ce mata aure ba ce don mayafin da take sakawa san bai kama da na mata aure ba mummy ta yi faɗan har ta gaji ta gode wa Allah amma kamar tana sake zuga ta don cewa ta bata isa ta takura ta a gidan ubanta ba kuma ta ce za ta takura ta a gidan mijinta ba duniya ta koma mata sabuwa ganin ko da yaushe account ɗinta cike yake da kuɗi kuma tana damawa yadda take so kasancewar ta amsa sunan mata babban hamshakin mai kuɗi a cikin garin da babu mai iya taka ta saboda alfarmarsa da ta shiga ciki yoma tana zaune ita da sasi an baje abinci da snacks da drinks a falo suna shan fruit asiya ya umma ta shigo ita da jidda wani kallo suka bi su da su minal da miƙe tana faɗin nayi fashi amarya wato sai yau zaki zo gidana ta iso zuwa can ɗaya falon saboda yadda take karan masu saboda umma da take ganin ta ɗauke ta tamkar yadda ta haife ta a cikinta shi saka take son ta ita ma da duk wani abu da ya shafe ta murmushi jidda da ta yi wani irin duhu tamkar ba ita ba saboda bakin cikin da take fuskanta a gidan AEB ta tana cewa antimnal kenan ai dole na kama kaina inda ba kwaye da irin matalakawa kai jidda wani wani irin zance ne ke ma dai ai arzikin kike aura balle kice ya gidan da ummata duk suna lafiya ta faɗa tara tasuwa ta dawo falon da su sase suke ta ɗiba snacks da su drinks ta kai musu sannan suka zauna suka ci gaba da fira da za su tafi ta buɗe wa jidda sto ta ce ta ɗiba duk abin da take so sannan suka yi sallama tana cewa asiya da suke zancen za ta kwaso kayanta ga dawuna kada ta manta tana jiranta bayan ta dawo wata rakiya su ne nan sai ta kalle ta hada da taɓi baki tana cewa sannu uwar san miji wai min al'anya kanki ɗaya kike wani rawar jiki akan ƙannan miji sai ka ce uku kuɗe uban kuɗe da su kina wani washe musu baki "Bata, nan sai ashe ki ma lura da rawar kafar da take yi a kansu mu kuma ta ban ma wulaƙanci, da renan hankali kayan daɗin namu ba duka ta kwashe ta miƙa musu sai ka ce wacce ta ga ƙannan sama ma Dariya Minal dai bayan ta ƙaraso wajen ta zauna haɗe da cewa, ku fa ‘yan is wata rana, yanzu me na wannan surutun naku. Yaran nan ‘yan uwansa ne, mahaifiyarsa na suna tare da ganin ta taimake ni, don mini kuma ba zan so ta ba. Hmm. Aiko, in dai dangin miji ne wata rana sai sun sake kuka, don wallahi zuciyar ba mai kyau bace. Kaɗan ne za su mata ‘yan uwansa da zuciya ɗaya, don haka tun wurƙa ki farka ki dawo daga rakin munafukan banza. A'a sasi, ni dangin miji na ba munafukai ba ne, don haka ki daina faɗin maganar banza a kansu ba zan ɗauka ba wallahi ta ƙari can tana haɗiyar tare da ɗauke musu kai zaro idanuwa sasi ta cike da mamaki tana kallon ta kafin ta kalli sinansi suka taɓe baki cike da mamakin minal ɗin ta ce Allah ya baki haƙuri daga faɗar gaskiya cikin ɗan fushi minal ta watsa hannu haɗe da cewa to ba so malama hannu nansi ta ɗaga wa sasi alamun kar ta sake tankawa hada da cewa kin ga ya isa haka sasi minal ya hakuri mu bazan can yanzu ya za a yi juya minal ta mata wani kallo kafin ta ce da me kenan idanu nan sai ta kashe mata kafin ta ce wancan zancen mana shiru minal ta tana nazari sannan ta ce kar ku damu babu damuwa bari na kira na ji ta kare zancen tana jawo sabuwar wayar ta dal da ta sake iphone 14 lambar mutalab ta janyo ta yi dalin haɗe da karawa a kunnuwa daidai lokacin ya fito cikin shirinsa cike da farin ciki zai je ya haɗu da aisha don jiya da ya dawo yi wa tanta bayani akan komai da farko bata bashi goyon baya ba akan zancen ko kaɗan duk da ta san tarin matsatsalin da yake ciki saboda ganin auren nasa duka daga ba a wata biyu da yi ba kuma yanzu ya ɗauko zancen zai kara wani auren bayani ya zo na yi mata sosai akan dalilinsa na son kara auren da kuma kowace ce Aisha sannan ta goya masa baya tare da yi masa fatan alkhairi hakan ya saka shi kwana cikin farin ciki tare da tarin mafarkan Aisha har garin Allah ya waye yana mai dokin ganin ta da kuma haduwa da ita daidai lokacin da ya kawo bakin kofar shigowa falon da sitanta suke zaune suna fiye da ita da afra ya daga kiran yana kai wayar kunnensa mutallaf ya ji milal ta faɗa kai tsaye babu wani sake sunan nasa wanda hakan ya sa Shirin rantsa idanuwa yana ƙarasa shigowa ciki ya zauna akan ɗaya kujerar yana miƙe ƙafafuwansa haɗe da sauraron ta ba tare da ya tanka mata ba ina son miliyan ɗaya ne akwai bukukuwan ƙawayenmu da zamu yi ni da sassi kuɗin da ke akawun ɗina ba za su kai ba nauni a ciki ya amsa mata a takaice yana danne ɓacin ran da ke taso masa wato Minal in dai ba buƙatar kuɗi take da ita ba ba za ta taɓa kiransa ba jiya ita ce dubu ɗari biyu kacal ne suka rage a ciki kuma ka san dole zan yi wasu larurorin na cikin gida ok zan turo 500,000 sai ki ƙara da su kamar ya mutallaf 1 million ne requestin fa ko baka ji bane ta faɗa cikin fushi saboda ganin yana neman raina mata wayo rinsa idanuwa yana murza saman goshinsa kafin ya ce su nake iya bayarwa saboda lura da ki ita ce dole na ba ta ƙawayenki ba idan ba so zaki nemi iya domin da abina idan na turo miki Ina kaiwa nan ya kashe wayar ran a ɓace yana jefawa cikin aljihu tare da jan ajiyar zuciya ya sauki mutallab lafiya tunda ta fada tana kallon sa sake sauki wata ajiyar zuciya ya hada da cewa minal bai ƙara sabatanta ta ce Allah ya sauki sai ka ƙara hakuri. dama shi lamarin iyali haka yake a kawo maka abinci a atante ina da ita fara din in ta shirya ta fito mu wuce yana rufe baki ta fito sanye da wata ji atamfa ɗinki riga da siket da suka mutuka karɓar jikinta ta yafi yafinta a saman kafaɗa barka da rana ya mutallab ta faɗa lokacin da ta ƙara sojan shi kuma yana miƙewa amsa mata ya fuskarsa ba walwala ya wuce gaba ta bi shi a baya tana yi watanta tanta sallama tare da gyara 'yar ƙaramar handbag ɗinta da ke kafaɗarta gidan da da suka nufa don ta ranar da suka iso garin da suka biya ba su same ta ba ba su samu damar komawa ba shi ne yau da safe ta kira sa tana faɗa ya ba ta haƙuri akan za su zo zuwa jimawa shine sa Afra ta shirya su fara wucewa can sanai ya wuce inda zai je sama sama yake amsa firar da Afra ke yi masa dan gaba ɗaya Milan ta riga da ta gama bata masa mood ganin haka ya saka ta kama bakin da ta yi shiru har suka iso gidan dada ta balle murfin motar ta fito da gudu ta shige jiki. shi kuma ya biyo bayan ta bayan ya rufe motar suna shiga ta rungumi da ta baya tana cewa oyoyo dada miss you so much ki dalla ni shiga ni kar ki balla ni wani misan din kai kin je can kin tare abin ki gunyayen ki ko tunani ba Dora kan ta gefen wuyan ta hada da cewa, kai da da, gidan ki fa muka fara sauka baki kenan. Ku dai kuka sani ke da yayin naki. Salama mutallabi sa da juyowa tana soke masa harara. Murmushi mutallabi sake yana so sa kai cikin jin kunya hada da cewa, Allah ya baki hakuri ki ya daɗe. Dama fa yau za mu zo sai gashi kin yi magana. Ka faɗa ai, sannan ku da zuwa. Ta ƙare zancen tana musu iso zuwa cikin falanta. Bayan sun zauna suka shiga gaisawa, tana cewa, "Ina ka baro kishiyar tawa? Ai na aza tare da ita kuka zo." A adada, tana gida na bari kike ce na yi laifi na zo miki da ita ya kare zancen cikin siga tsokana irin ta kaka da jika murmushi dai sannan ta ce laifi kuma na nawa tunda ka riga ka aure ta na yi kishi har na gaji na haƙura duk suka sa dariya ya gyara murya haɗe da cewa kwantar da hankalin ki zara ma miki ita ma ta ji yadda kika ji nan ma ɗin dariya suka yi dare ta miƙe tana cewa kai ne ka sani bari na sa yarinya can ta kawo maka ruwa afar ta miƙe ita ma ta bayanta Kawai sai ciro yau Milal transfer ɗin 500,000 kamar da ya alƙawarta. Sannan ya shiga imel ɗinsa ganin an turo masa saƙo yana dubawa. Bakin ta ɗauke da sallama ta shigo cikin ɗakin. A take mu talabijin sautin bugawar zuciyarsa ya sauya. A hankali ya ɗago kansa sai dai kanta a sunkuye yake a ƙasa. Hakan ya saka ya ɗan ja tsaki tare da jin haushin kansa na ɗagowar da ya yana sake mai da kallonsa ga wayarsa. Har ta duka a gabansa ta ajiye ƙaramin tire ɗin da ke ɗauke da goron ruwa da kuma lemo da kwaf. cikin muryarta mai sanyi da tunar rayuwar yau da gobe ta sake sauya ta tace ina wuni daga mata hannu ba tare da ya amsa ba hakan ya saka ta miƙe ta nufi hanyar fita dago kai da sauri da zamba san ganin fuskar ta jin yadda sautin muryarta yake sake hawa da bugawar zuciyarsa sai dai kash bayan ta kadai iya gani dan har ta kai bakin kofa fita alhamdulillah to in sakar gida nan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi na 35 ku kasancewa ta tsakar gida ku tula da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ta mi sharing a group din ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida